hannunka mai sanda a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya wal mursalin abul qasim muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa jama'a masu sauraron mu barkamu haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin su muke farawa da sauraron karatu ayoyin qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da kuma irin nasuhin da ke cikin su da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su duniya da lahira amin sun amin kuma Allah ya sa mu samu tsira duniya da lahira ta hanyar alkur'ani mai girma da kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma Allah ya gidansa tsarkaka kuma ni na tijani malam da magaram zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa karshen sa da yarda Allah madaukakin sarki To madalla masu sauraro za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayoyi na bakwai da kuma na takwas a cikin wannan sura ta sajadati. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء mahid wanda ya kyautata kowane abu ya halicce shi kuma ya fari halittar mutum daga tabo sannan ya sanya zuriyarsa daga tataccen ruwa rauna. A shirin da ya gabata ayoyin Alkur'ani sun yi bayani game da halittar sammai da ƙasai da kuma kula da al'amuransu daga Ubangiji Maɗaukakin Sarki masani mai hikima. Waɗannan ayoyi kuma sun yi tabbaci ne game da abubuwa guda biyu, na farko duk abin da Ubangiji ya halitta dabbobi, mutum da abubuwan da kuma dukkan sauran halittu su ne kyawawa, babu wani ragi ko nakasi a halittar Allah Ubangijin talakai Na biyu kuwa daga cikin halittun Ubangiji an ambato mutum, ambatowa ta musamman saboda shi mutum an halicce sa ne daga ruwa da taɓo, sauran zuriyarsa kuma daga hanyar aihuwa da kuma matakan girma da yake bi a cikin ma'aifar uwa da sauransu. Abin tuni a nan shi ne duk da cewa a zahiri ruwan da ke fita daga jikin mutum ba shi da wata kima to amma game da gini da kuma ƙwayan halitta da irin ƙwayoyi na rayuwar ɗan adam abin da ke matsayinsa na da ban mamaki wannan kuma na daga cikin alamomi da ke nuna girma da kuma ilimi da ƙudurar mahalicci wata ala wannan aya na cewa da iradar Allah Ubangiji talikai ya halicci Adamu daga ruwa da kuma taɓo kai tsaye a wannan ɓangare kuma ya sanya bambanci tsakaninsa da zuriyarsa saboda shi da kansa Adamu daga taɓo aka halicce shi su kuma zuriyarsa daga maniyi alhali kuma bisa nazarin juyin halitta halittar Adamu ma ta kasance daga uwa da uba da kuma ta hanyar ruwan maniyyinsu ba aya ta bakwai cikin wannan sura kaɗe ce ta yi bayani game da wannan halittar ɗan adam ba da kuma kakanmu a yayin da dama sun yi tabbaci game da wannan lamari na cewa Adamu ba shi da uba ba shi da uwa misali aya ta 59 cikin suratul Ali Imran ta bayyana cewa hakika misalin Isa a wurin Allah kamar misalin Adamu ne, ya halicce shi ne daga turɓaya, sannan ya ce da shi ka kasance sai kuma ya kasance. sadakallahu Aliyyul Azim. Daga cikin wannan aya za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka. Abu na farko, tsarin samuwar duniya tsari ne kyakkyawa, saboda bisa ilimi, hikima da kudurar maras iyaka ta Ubangiji aka halicce shi, kuma babu wani dalili na ragi ko na kasi a cikinsa. Abu na biyu, fusahar Allah ne ya samar da abu mai kima daga digon ruwa da tabo, saboda ya halicci mutum daga turbaya. Abu na uku, ganin cewa an halicci mutum daga ɗigon ruwa, ta da tataccen ruwa raunana to bai kamata ya yi dagawa girman kai tare da ganin kansa ya fi wani ba. To don haka a koda yaushe kasance mai kaskantar da kai da kuma girmama sauran halittu. Allah subhanallah, Allah subhanallah. حمدا لله الله to marilla yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na gaba da suke bayani kan irin yadda Allah ya halitta da kuma yi ci gaba da bayani kan halitta inda za mu saurari aya ta tara a cikin wannan sura. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون sannan ya daidaita shi ya kuma busa masa daga ransa kuma ya sanya muku ji da gani da tunani kaɗan ne ƙwarai kuke godewa Wannan aya tana ishara ne game da matakan halittar Adamu da zuriyarsa inda take cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya daidaita sashen jikin mutum. kuma ya ba shi kyautar jiki sannan kuma ya ba shi ruhi wato rai ya kuma bambanta mutum da sauran halittu masu rai Adamu da farko bayan ya kasance taɓo an daidaita shi zuwa mutum sannan bisa so da kuma iradar Ubangiji ya ba shi rai kuma aka ba shi rayuwa ta musamman zuriyar sama har zuwa yau na cikin gaba-gaba da kuma haɓaka a yayin da aka aka sanya ruwan maniyyi a ma'aifa a cikin watanni tara jariri na rayuwa ta musamman a cikin ma'aifar ma'aifiyarsa. Abin da ya kamata mu lura a nan shine abin da ake nufi da ruhi cikin wannan aya shine. rayuwa ta musamman da Allah Maɗaukakin Sarki ya horewa mutum da ita, ya kuma bambanta shi da sauran halittu masu rai, ba wai ana nufin wani abu daga Allah ya kwarara zuwa jikin mutum ba, saboda haka ba abu bane mai yiwuwa. Sauran halittu masu rai su ma sun na da idanu da kuma kunnuwa, to amma ruhi ko kuma rai na musamman da Ubangiji ya hore wa mutum, shi ya sanya yake fifita kansa da kuma ɗaukaka da Allah ya basa ko gano wasu ababe da sauran halittu masu rai ba su da su da kuma ba su iya ganowa. saboda Ubangiji bayan ya gani kuma ya bawa kuma ya hore mutum, ya ba shi hankali da karfin irin na fahimta da kuma gano abubuwa da kuma fahimtar da abubuwa fiye da sauran halittu wanda da taimakon waɗannan ababe ne yake yin nazari game da jinsinsa da kuma ganinsa kuma yake gano hukuncin halittu a bayyane yake cewa mutum na gano nau'in-nau'in abubuwa ne ta hanyar ilimi kamar na kimiyya, ilimin sanin mahalli da sauransu. Domin haka ta hanyar ilimi ne mutum ke ci gaba, a yayin da babu wani canji na rayuwar sauran halittu masu rai a matsayin misali zumuwar shekaru dubu da suka gabata babu wani canji a tare da su saƙar da wucan da kuma waccan zumuwar ke yi shekaru dubu da suka gabata haka ita ce take yi da kuma wannan zumar ta yanzu dukansu haka suke saƙa halali kuma mutum ba haka ba yake a yaushe na cin gaba ta hanyar muhalli da kuma gine-gine da kuma bunƙasar tunani da kuma nazarinsa wannan aya na ishara ne game da muhimman ababe na sani wato gani ji da kuma hankali wasu daga cikin su na zahiri ne wasu kuma na baɗini ne sani na gwaji da tajurba na samuwa ne ta hanyar gani da ji sani. kafa dalilai na samuwa ta hankali ake kafa su ba ta ji ko gani ba. Ko shakka babu wannan babbar nema ce ta Ubangiji da ta cancanci godiya kuma godiya ta musamman amma abin baƙin ciki mafi yawan mutane na mancewa halittunsu kuma suna mance mahaliccinsu ba sa godewa ni'imar da ya ba su waɗanda kuma suke godewa mahaliccinsu wannan godiya ce daga kyautatawarsa da kuma irin ni'imar da ya hore wa mutane maras iyaka. Daga cikin wannan aya za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka, na farko daga cikin alamomin tsarkaka da karamcin nau'in mutum kasance a koda yaushe yana gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma ya gode wa wanda ya halice shi da kuma ɗaukaka shi da kuma girmama shi. Abu na biyu na farko addu'a ga wa Allah shi ne kyakkyawan sanin kai da kuma Ubangijinka, duk wanda bai san kansa ba to ba zai iya sanin Mahaliccinsa ba hamma ya kai ga gode masa, idan kuma mutum bai san Allah ba to ba zai iya gode masa da kuma sanin girmansa ba. Abu na uku mutum wani samuwa ne mai ɓangare biyu, bangaren zahiri wato gangar jiki da kuma ɓangaren baɗini ruhi da kuma ya fi ƙima da rayuwa. Mutumin da yake da karamci da kuma falala yana amfani da ɓangaren jikinsa ne domin yi wa ɓangaren ruhinsa hidima, wanda kuma ba shi da wata ƙira da karamcin yana watsi da bangaren ruhinsa yana biyan ɓangaren jikinsa. bukatuwa domin jin daɗin wannan duniya da kuma ya taɓe a lahira to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ne a da dukan wanda suka tallafa a cikin shirin ni jani malam lawal da magana na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah subhanallah, Allah hamdan lillah.